وجاء ربك والملك صفا صفا Ubangijinka ya zo ya kai wannan manzo don yin hukunci tsakanin bayi kuma mala'iku suka zo sahu-sahu.